wani rahoto da sashen kula da tattalin arziki da kasuwanci na ma'aikatar harkokin wajen amurka ya fitar ya nuna cewa najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da cinikayya tsakanin ƙasar da amurka ke ci gaba da haɓaka rahoton wanda aka fitar a ƙarshen makon jiya ya nuna cewa kamfanonin amurka sun sayar da kayayyaki da kuɗinsu ya kai na fiye da dala biliyan biyu a shekara ta dubu da goma sha bakwai wato bara kenan wanda hakan ya karu da kashe 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2015 da kuma 16 a yanda ita kuma najeriya ta sayi kayayyaki da ya kai na dar amurka biliyan bakwai akasarin kayayyakin da ake cinikayya tsakanin najeriya da kuma kasar ta amurka dai ya ta'allaka ne akan ma'adanan man fetur da motoci da kuma sauran kayayyaki na masana'antu da kome wannan rahoto ke nufi kenan a kasuwanci tsakanin najeriya da kuma kasar amurka tambayi kenan da newa dr dauda muhammad kwantogora wani masanin tattalin arziki da saka jari bayanan da ofishin jakadancin amerika wanda yake najeriya ya tattara na gaba da matsalolin zuba jari a najeriya shi wannan bayani eh, yawanci ma'aikatan ofishin jakadanci ne da suke kula da harkokin tattalin arziki ko kuma kasuwanci su sukan tara irin wannan bayani domin su watsa shi musamman ga 'yan kasuwan da suke mutanen amerika da suke da kuma sauran mutane da suke so su zuba jari a kasashen da bayani ya shafa to sai dai kuma kamar da ita kanta gwamnatin najeriya koyaushe yake kuka da cin hanci da rashawa shi ma wannan rahoto na gwamnatin amurka ya taɓa wannan bangare inda a yi batun cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci a kan ruwayen najeriya banda a wani lokaci yakan kai ga garkuwa da kuma neman fansa a kan 'yan kasashen waje da ke neman kasuwanci a ƙasar to koya irin wannan batu na cin hanci da rashawa da kuma rashin tsaro zai shafi kasuwancin na najeriya da amurka ga dai dr dauda muhammad kwantagora idan ah, masu zuwa jari suna da shakku ko suna jin tsoron irin wayannan alkalma to za ga cewa ba za a samu wannan jarin da kai tsaye ba to ana sa rai idan gwamnatocin kasan da wannan abin ya shafa za su lura da wayannan abubuwa su kokari su ga cewa sun inganta shi musamman a Najeriya yaki da cin hanci da rashawa to wannan kaga sai gwamnati ta kara kaimi haka kuma bangaren shari'a su ma sai sun kara kaimi cewa a duk lokacin da aka je ya zama na an inganta harkokin shari'a yanda an taimaka masu da fasahan zamani wanda ba za a ɗauki lokaci ba idan aka shigar da kara za a iya samun hukunci a ci gaba da kasuwanci. Batun kasuwanci da tsaro dai na ɗaya daga cikin fannonin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tabo a lokacin da ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a kwanakin baya inda kuma ƙasar ta Amurka ta amince ta sayarwa Najeriya wasu jiragen yaƙi na kimanin dalar Amurka miliyan ɗari biyar. inda kuma ake sa ran takunkumin da Amurka ke neman a sake kagabawa ƙasar Iran zai sanya amurka da kuma wasu kawayenta sake dawowa da cinikin man fetur gadan-gadan daga najeriya baban ya jibrin amurka daga Legas.